godiya ga Allah baraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri kuma daidai wannan lokaci da muke ci gaba da karanta wannan littafi na bugun sun fi yaƙi da salaf salih ah, da Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya bayan mun yi wanke mutunce lokaci ba mu yi wannan karatu ba saboda wajen uturi yau muna ranar ranar ce daren talata ce ranar larba daren alhamis ke nago larba daren alhamis 24-25 watan zulfa'ada shekara ta 1447 a ranar ramadan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce da sha sha uku da uku watan biyar shekara ta dubu biyu da shida a kalandar turawa idan yawa ba su manta ba darasinmu da ya gabata da muka kwana kafin mu dawo kenan منشد شكين الأصول الثلاثة الأصول الثلاثة منكر أنت الأصل الأول وليك شيء معرفة العبد ربا والنبي ما هنا ثمانية تمصوم منكر أنت شكو ها na fi kama za mu tashi almuhimmu a usulul talata asulla guda uku wanda muka ce su ne asulla guda uku wanda ya zama wajibi musulmi ya san su wajibi ne mutum ya san su kazalika kuma ya aiki da su wayannan al-usul salata kamar da muka shara wasu Ka'idoji ne guda uku wanda ya zama wajibi mutum ya san su ya aiki da su sannan wani abu wani abun sha'awa malamai suka ce waɗannan asullan guda uku su ne abubuwan da ake tambayin mutum a kabarinsa su ne abubuwan da idan aka jirgin mutum a cikin kabarinsa idan waɗannan almalakani suka zo su ne za su tambaye shi za su tambaye shi ubangijinsa sannan za su tambaye shi addininsa kazalika za su tambaye shi manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mutum ya san waɗannan al'usul salata ya yi aiki da su a rayuwarsa ta duniya to shine zai ba shi daman idan ya mutu aka binne shi a cikin kabari wa'annan almalaka in suka zo suna wasu tambayoyi to Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi tabbatar da shi ya iya ba da kamar yadda ya kamata ya sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit al hayati ad-dunya wa fil akhirah wannan shine abin da ya shafi wannan al'ummar talata wanda muka ce asali na farko shi ne ba wa ya san ubangijinsa wanda ya samar da shi a lokacin da babu shi sannan ya kula da shi da irin ni'imomi da ya tanada masa hana wa ta'ala tun daga halitta shi zaman shi a cikin ciki da fitowansa zamansa yana ɗan yaro ya rika girma sannu a hankali har ya zama abin da ya zama nimomi ne masu yawan gaske Allah ta baraka wata ala ya lullube shi da su mai kula da shi ta hanyar kore masa wa'annan nimomin sannan a cikin wannan mutum ya san cewa lallai Allah ta baraka wa ala shi ne mahalicin sammai da ƙasai da dare da yini da rana da wata kuma shi ne ta'ala yake saukar da ruwan sama ya fitar da dukkan wanda ya ko shuka da shi yake arzata bayansa ko shi yake ciyar da bayansa da wannan sifofi da Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta da su sai zama cewa shi ne wanda ya cancanta a bauta masa wa da wula shi ba tare da an haɗa shi da wani ba shari akan wannan yace inna rabbakum allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al wani والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين yake lalle ubangijin ku Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda halitta mai da kasai da cikin kwanaki shidda sannan ya daidaita daidaita ka al'ashi in wace ta dace da shi wato yana lullube yini da dare haka ne yake ta gudana yana neman da gaggawa wannan yana biye da wannan wannan yana biye da wannan kazalika Allah tabaraka wata'ala shi ya halicci rana da wata da saurari. alhali suna abin korewa da umarninsa da ta saurara lahul khalqu wal amru saboda halitta ta shi ce wal amru al'amari gaba ɗaya ka shukam nasa ne ko al'amuru da ba da umarni Sau daga yadda Allah tabaraka wa ya zama cewa shi kaɗai da ya halitta haka dukkan al'amuran shi ne ko al'amuru ba da umarni shi ne a cikin cewa ka za halal ne ko ka za haram ne ko ka ce shar'antawa shi kaɗai yake yin wannan tabarakallahu rabbul alamin Allah tabaraka wa ta'ala alkhairansa sun yawaita ubangijin talikai wani shi da ya shafi al'asli awwal ma'arifatul abdi amma asali na biyu ce saniyar na biyu ma'arifatul abdi dinahu ba wa san addininsa ma'arifatul abdi dinahu ba wa san addininsa ko sanin ba wa addininsa ya ce wal islam shi ne musulunci wa mana abin da ke manarsa al islamu lillah bi tawhid ni kawai ga Allah tabaraka wa ta'ala da tauhidi wal qiyad lahu bi ta'a da kuma wato ni kuwa gare shi da da'a ko ta hanyar yin da'a wal khulus min ash-shirki da kuma tsarkaka daga shirka wani kunu su ne na shirka da kuma tsarkaka daga shirka a da ta'ala Allah matsakin sarki ya ce inna dina inda Allah islam to lalle addini a wurin Allah shine musulunci inna dina inda Allah islam lalle addini a wurin Allah shine musulunci wannan shi ne a asali saboda kai san ne ma'anar addinin da yake bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da shi san matsayin sa kuma ka'idodin da shafe shi wannan shine ma'rifatul abdi na to kai sai sai ce wa huwa al-islamu shine musulunci wa huwa al-islamu shine musulunci saboda kuma musulunci shine addini wanda Allah tabaraka wa ta'ala musulunci shine addinin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa mu addini ka babu wani addini wanda bawa zai yi ya zama addininsa wanda kuma Allah iya yarda da shi kadai sai musulunci shi yasa ya ce wa huwa al shi ne musulunci inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum to ne ma'anar wannan addini na musulunci wanda shi ne addinin da Allah ya zaɓa ma bayi sai ce wa manahu alif islamu lillahi bi tauhidi wal inqiyad lahu bi ta'ati wal khulus min ash-shirk abin da ke ma'anar sa shine alif islamu lillah to mi kauya ga Allah ina fatan gani alif islamu lillah ni kauya ko sallamawa ga Allah ah, suka ce al-islam kamar da muka ishara shine ni kauya da sallamawa da ma'anar cewa duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shata ko ya faɗi mutum ya sallama ya amince da wannan ya gamsu da wannan shi ne al-islamu lillah mutum ya mika kansa ga dukkan abin da Allah baraka wa ta'ala ya shar'anta ko ya shata ko ya bada labarin ta subhanahu wa ta'ala kun gane ko to nan hadida sai ce bit tauhidi alif islamu lillahi sai ce bit tauhidi wato da kadaitawa na yanayin da ta Allah ta baraka wa ta'ala mutum ya miƙa wuyansa ga Allah ya sallama kan shi ga Allah da kaɗai ta Allah ta baraka wa ta'ala da bauta ke gani ko saboda ka Allah ta baraka wa ta'ala ya shar'anta abubuwa daban-daban cikin addini ya ce ai kaza a bar kaza a cikin wannan addini da musulunci amma mafi girman abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya shar'anta ko shaka a cikin wannan addini shine tauhid shine tauhid kuma shine kashin bayan addini gaba ɗaya to shi lokacin da ake cewa mutum a matsayinsa na musulmi ya san cewa ma na musulunci shine miƙa wuya ga Allah da sallamawa ga Allah to a wannan bani sai ce bit tauhidi da kaɗaita Allah saboda duk abin da ya shafi abin da Allah ya shar'anta wanda ya shafi takaita shi subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan bangarorin da ya zama a hukumce wajibi ne a ta Allah a wannan bangarorin kuma na mutunci yana yin mutum ya sallama ga Allah baraka wa ta'ala ta hanyar yarda da gamsuwa da wannan bangarorin da Allah ta baraka wa ta'ala ya ta cikinsu. su wani shi ne al-istislamu lillahi bi tawhid saboda ka wannan ya shafi bauta ne ko ya shafi alkan Allah ne ko ya shafi sunayensa ne ko ya shafi sabobinsa ne to sanai ce walin iyazu lahu da kuma janyuwa gare shi da ta'ati da ta'a wannan shi kuma shi ya shafi ah, abin da ya shafi sauran shari'o'i da hukunce-hukuncen da suka ratayi ga wato ɓangarori daban-daban na ibada mu'amala da zamantakewa da ɗabi'u wanda wanda ake yin sharaɗa a cikin waɗannan abubuwan Allah ta baraka wa ta'ala ya shar'anta abubuwan ka'idodi daban-daban ai kaza a daina kaza za a yi kaza ne ba za a yi kaza ba muka ce wani ya shafi da ne kai ko ya shafi mu'amala ko ya shafi wata hulɗa ta cewa ko ya shafi akhlaq a jiɗu to yin qiyam lahu bi sa'ati anan yana nufin mutum ya miƙa kansa ga Allah wato ce ya janyu ga Allah bi sa'ati da ta'a janyuwa ga Allah da ta'a wayannan bangarori yanzu yana nufin mutum ya zama cewa duk abin da Allah ya shar'anta ɗin ko ya saka doka a cikinsa ya zama cewa su ne yake yi da kansa ba ba ba ana da ba ana shi da sanda ana dufa shi dole sai gani ba ko gane ba shi da kansa ne yake janyuwa ga Allah rufa Wata Ala ta hanyoyin yin da'a ga waɗannan dokoki da waɗannan shirin da Allah Ta ala ya sha'ala kun gani yawa wato ba tare da an ce dole sai an tilasta masa ko ana jin sagiri a kan nan kun gane ma na ya ko mun ce alinkiyar kana gane ma nan ne kamar in ka kalli ah, irin yadda dabba ɗabi'a ta take kasancewa dangane da mai ita musamman in ta yi samu da shi ta yi sabo da shi yanzu idan mutum na da dabba wacce yi sabo da ita yanzu yana samun ya igiya ya sa mata ga wuya ya kwance mata kawasa daga turki yana rikon igiyar nan kwabi shi da su kun gani wani shi ne a alin kiyari saboda kan yi tsaya za su tsaya ya ci gaba tafiya kawai za ta ji shi zai da can can ta yi da zai yi kwana kwana za ta yi da zai yi dama dama za ta yi da zai hagu hagu za ta yi shi ne a linkin yazo wata mutum ya miƙo labu ga Allah da ake da a kamar shi ba da misali iri yadda dabba da ta saba da mai ita ya daura mata igiya ya ɗan isharar cewa ta biyo shi biyo shi ko ba ya bukatar ta ɗauki igiya a ta ɗauki na yana ta gaske da kashi ko ki sai wani yaro ya biyo baya yana ta turuwa su ba sai a wannan ku gani yanzu a linki yadda lahu bi sa'a wannan shi ne abin da ake nufi cewa bawa a matsayinsa na wanda ya yarda musulunci a matsayin addini daga cikin ma'anar shi wannan addini akwai cewa abubuwan da Allah ta'ala ya shar'anta mashi su muka ce na dukkan ɓangarorin rayuwa to ya yarda cewa ya miƙo ga biyan dokokin Allah ta baraka wa ta'ala a cikin wannan ɓangarorin da yardansa da lamuncewarsa da gamsuwansa kun gane ko yawa saboda ka shi yasa musulunci mutum ba zai samu kammala ba duk da aka ce maka yana da tauhidi yana da kaza ya zama cewa ya yi da dokokin Allah Ke baya da dokokin Allah da kowanne Allah ya shar'anta a cikin eh, ibadat mu'amalat da sauran a ke baya da su shi tauhidi ko yake shi kaga wannan addini samu zai samu kamala saboda ka san samu alin da lahu bi ta'ati abu na uku sai ce wal khulusu min ash-shirki da kuma tsarkaka daga shirka wal khulusu min shirka da kuma tsarkaka daga shirka a nan wani tsarkaka daga shirka can farko mun ce al-istislamu lillahi bi tauhid da lokacin da mutum ya samu wannan babu shakka tauhid ya samu gari ko kuma ya sallama kansa ya bi kansa ga Allah ta baraka wa ta'ala ta hanyar kaɗai ta Allah ta baraka wa ta'ala cikin dukkan abin da ake kaɗai ta Allah da shi mataki na biyu ya mika kansa da Allah ta'ala ta hanyar yi masa da'a da dokokinsa da umarninsa to amma cewa wani khulusu su ash-shirki wannan ana gaya maka cewa daga cikin ma'anonin abin da addini yake kunshe da shi bayan wancan guda biyu yanzu an samu al-khulusu min shirki da ma'anar cewa lokacin da kake musulmi kuma kake mai biya ga dokokin Allah kuma sai ka zama cikin takatsantsan da zama ala hazari da zama ala basiratin cewa lokacin da ke tauhidin nan da biyan dokokin Allah da waye yanzu gaban da kuma akwai wasu abubuwa Wani suke kana iya cin irin su da su ba maka matsala su ba maka cikas a jinin wannan abuwa su ne wasu shirkiya ga sunan da yawa wasu manya-manya ne wasu kuma ƙanana ne ko gane ba yanzu alkulusu mina shirki shine waɗannan abuwa ya zama kana kallon su daidon yadda basira sai da duk inda ka ga ɗaya daga cikinsu su sai ka kauce mashi zai da kaga ɗaya daga cikin yana neman ya karo ka ko yana neman kai tun tuntube da shi ko ka fada su sai ka kauce zo da shi ne wal kulusu min shirki kun gani yawa ina faɗi wannan don ku gane cewa idan ka samu al-istislamu lillahi bi tawhid muka ce tawhid ya samu ko tawhid ya samu amma al-khulus min yana nufin ka tsarkaka daga shirka shine kai ne sai duk abin da zai hukunta cewa kayan shirka da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya zo kacce cewa ka tsarkaka da gare shi ta yi sarki ya zo da shi zai kammala maka ka jumlatar tauhidi ya samu an samu ni kawai ga dokokin Allah sannan da tsantsan da ya nesa nesa da shirka kuma wanda mutum sa iya faɗawa cikinta saboda su dalilai Allah ke wannan shi ne wahol islamu wa manahu wal islamu lillahi bi tawhidi wal inqiyadu lahu bi ta'ati wal khulusu min shirk Allah ta'ala shi Allah wanda kai saki ya ce inna ad-dina inda Allah al-islam lalle addini a wurin Allah shine musulunci inna ad-dina inda Allah al-islam lalle tabbas addini a wurin Allah shine musulunci wannan da karrara maka da tabbata maka cewa addini wanda Allah ta baraka tabaraka wata'ala ya yarda shi a matsayin addini gare shi shi ne musulunci kamar muka karanta na zuwa Allah tabaraka wa ta'ala dina fala tamutunna illa wa antum muslimun kamar da kuma ke cewa wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duka wannan dalilai ne masu gwada maka cewa wato gaba ɗaya dukkan addinan da mutane suke rungoma suna yi tun a da har yanzu har nan gaba ko ina ne a sararin duniya ko a faɗin duniya duk ke kan waɗannan addinan gaba ɗaya su Allah ta'ala bai yarda ko wurin da suke zuwa mamaki wajen ba a addinan Allah ba ne kawai mutum ne wani wanda Allah ya yi shi yanzu mutu wa ya yarda shi wani abin da shi ne ko gani duk wani wanda Allah ya haifi kuma ya haifi kuma labarin sa sawa'an da annabawa Allah ne tun daga annabi Adam alaihi salatu wassalam to da al'ummomin da suka yi imani da annabawa Allah ne wani abu da dukkan waɗannan mutanen da Allah ya yi su wani ne yarda da zama kwanta da su ba ku shakka duk karin da musulmi ne a cikin shi yasa Allah ya wani shi ne addinin mutum musulmi wanda ya kamata ya sani a matsayin al'adu sani a tilimin da ta fitar musulmi sana ina fara na ga da sai al'asar sani asali ɗauko wanda ke sani sannan uku معرفة العبد نبيا وبابا يسأل من وذلك معرفة العبد نبيا سنة بابا النبي حقوقة بابا يسأل النبي شيء محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأتى محمد يا من شاء الله سبحانه وتعالى ina faɗa da ni wani asali a nan wani ya yi kokarin zai mana wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a takaice wanda mutum ya san annabin shi ne asali na uku san annabin shi ne asali na uku a nan wuri ya kokarin gaya mana sunansa da abin da shafi na sabata kun gane ko abin da ke ce shine wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to shine muhammad tsira da amince Allah tabbata gare shi ibn abdullah dan abdullah min abdul muttalib wato dan abdul muttalib bin hashim dan hashim to sai ce wa hashimu min quraish hashim ko daga quraish yake wa quraish min al-arab quraish kuma daga larabawa suke wa huwa asl al-anbiya wa afdalu wa huwa asl al-anbiya shine kashin annabawa afdalu kuma shi ne mafi sun ba dan wurin za ku ga cewa kamar yace an faɗi suna annabi sallallahu alaihi wa sallama an faɗi wani abu da shafi na sabansa a takaice sannan da ƙarshe aka rufe da wata jumla ita ta fi komi muhimmanci cikin wannan wani Shi ne cewa wa huwa akhirul anbiya'i wa afdaluhum ina fatan gani shine shine wato karshen annabawa kadalika shine da cikin su abin da nake so in shara zuwa gare shi shi shine yanzu da yake ma'rifatul abdi nabiyyahu muhammadan sallallahu alaihi wa sallama bawa ya san annabinsa muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato yanzu shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a nan wurin ba ba makasudi ne a a nuna maka wannan asali na uku yana nufin ka san shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sa na Muhammad Abdullahi ba ba ba wannan shi ne muhimmin ba ba ka san shi a matsayin Muhammad Abdullahi ba to kwarai shi ko kaza ba a'a ka san shi a matsayin Muhammad annabin Allah manzon Allah ina fatan gani ka san shi a matsayin Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabin Allah manzon Allah ba wai matsayin kawai dan Abdullahi ko Quraishi kun gani yawa to saboda kashi yasa muka ci an faɗi na sama sa ta kashi amma abin da aka faɗi farko farkon da kashi shi ya fi muhimmanci almuhimmin abin da ke cewa shine وهو محمد صلى الله عليه وسلم شيني عند محمد إلى أن إن شاء الله سبت قريش سوت النسب أن تاني شيء بين عبد الله تا عبد الله وما يتنسى كنه بين عبد المطلب تا عبد المطلب ولا شيء ذكاء كنتا بين هاشم تا هاشم تو أنا يسيا وإن كان نسبك مثلا سنة أو هزوة آه، النبي إسماعيل dan annabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam to sai ce wa hashim min quraish shi hashim din nan a sa na kaka da bi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga quraish yake quraish kamar da ka sani kabila ce sananniya a garin makka wata na cikin kabila mafi daraja da larabawa sun gane ko to saboda ka shi hashin kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan kabila mai daraja wace aka santa a garin Makka da ake cewa Quraish daga cikin ta yake shi ta da aka cewa Quraish min al-Arabi Quraish kuwa suna daga cikin Larabawa ne kabila ce kuma cikin kabilan Larabawa a sasan wani suke zaune a Makka yanzu ba ya faɗi wannan sai ce wa huwa akhirul anbiya'i shine ƙarshen annabawa shine ƙarshen annabawa dama sun can harkuwa ce kula abdi nabiyyan bawa ya san annabin suna kuma sai ce wa huwa akhirul shi shine ƙarshen annabawa dama kuma da aka sani annabi kan shine wanda Allah Ta tabaraka wanda ta'ala masa wahayi ko ne wanda Allah masa wahayi sannan ya umarce shi da cewa ya isar da wannan wahayi wannan ne annabi a takaici. akwai tarifin da suke mashi gon wanzo cewa shi manzo ne wanda Allah tabaraka wa wata ya masa wahayi shi ma Allah ya umarce shi da ya isar da wannan wahayi kamar yadda annabi mutum ne da Allah masa wahayi kuma ya umarce shi da ya isar da wannan wahayi amma babban bambanci bisa ga zance sahihi wanda ake samu tsakanin annabi da manzo shine cewa shi annabi an yi masa wahayi kuma an umurce shi isar da wahayin ga wasu mutane ko wata al'umma amma sai ka ce da ni ba ba shi shari'a ba ba ba shi tsarin shari'a ba amma zai yi aiki ne da shari'ar wani manzo da ya gabace shi ko in kana so ka ce ba a ba shi littafi ba wanda ya kunshi wata shari'a ba amma duk abin da zai yi na da'awansa da ya da saƙonsa ne zai yi shi ne bisa ga tafarkin shari'ar wani manzo da ya gabace shi ina fatan gani a yayin da shi manzo an yi masa wahayi an umarci shi da isar da kuma ba shi tsarin shari'a na musamman wanda ba irin shari'ar manzon da ya bi ya gabace shi ba. an ba shi wannan tsarin shari'a sabo wanda zai aiwatar da shi ga al'umma ko ba ce an bashi littafi wanda littafi yana kushe tsarin shari'a sabo wanda yake nasu yake shafi shari'ar wani manzo da ya da ya gabace su da dole shi ne manzo da zuwa annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi Allah ne Allah guda kuma ba Allah kun gane ko annabi Allah ne Allah guda kuma bi mun ga Allah ne da duka fahimci cewa kenan wannan da ake cewa annabin ka da ya zama wajibi ka san shi ka san shi a matsayin cewa mutum ne da fa Allah ba shi sako na musamman ya ce isar da shi al'umma mutum ne wanda Allah ya ba shi sako na musamman a cikin littafi a matsayin shari'a ta musamman ga wanda al'umma ta shi ina fata gani sannan kawance shi kuma daɗin daɗawa cewa shi ne ƙarshen annabawa wawo asirin abiya shi ne ƙarshen annabawa ta yadda wannan saƙon da ya zo da shi kun gani shi ne kaɗai saƙon da mutane za su yi aiki da shi ilaƙiyar sa'a shi ne kaɗai saƙon da mutane za su yi aiki da shi a matsayin addini a matsayin shari'a Allah ya amince har zuwa ranar tashin biya babu wani wanda zai iya kawo mutane wani sako daga Allah ko wata shari'a daga Allah saɓanin wannan da annabin bi ya zo da ita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an rufe babu wani sako babu wani ƙari kadai abin da annabin ya zo da shi shine sakon da ake buƙatar mutane su yi addini da shi su wata wa Allah da shi su aiki da shi a matsayin tsari na rayuwa ko shari'a ya ke nisa kun gani yanzu fahimtanka da wannan dangane da mazan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne zai gwada kasan wane ne annabi ma'arifatul abdu nabiyya kun gani ba wai ka san shi a matsayin Muhammad Abdullahi ko ai waka na ana ruzaga ba ana dan Amina Abu Aisha eh ana kida ana shakara shi gidan mutane ce sun san annabi wani ba shi ne shi ne ba ka san shi a matsayin manzon Allah annabin Allah me zo da shi a matsayin sako me yake bukatar al'umma su yi game da sakon da zo da shi to kashi zai ce wa afdaluhum kuma annabi shine wa mafificin dukkan annabawa saboda dukkan annabawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su da manzanni tun daga annabi Adam alaihi salatu wa salam har zuwa ga annabin ƙarshe gabanin annabi sallallahu alaihi wa sallama to annabin bi ya fi su daraja sallallahu alaihi wa sallam ya fi su daraja wurin Allah ya fi su matsayi ya fi su martaba kun gane ko wannan shi ne don haka ba wai maganar annabawan Allah ba dukkan wato jinsin bil'adama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakhar ana sayyidu waladi adama wala fakhar Ya ni yini shugaban dukkan yan adam babu alfahari shi wannan magana ina fatan gani to wannan ta ce ba wai magana kuma zaman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa daraja a jinsin bil adam ba a'a ijma'i ne ijma'i ne jama'a a gurin malamai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine afdalul khalqi ala al-islam afdalul khalqi ala al-islam to duk wata halitta ba da Allah ta'ala yayi to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fi wannan halittar daraja ko misunansa ko a yake ko yaushe aka yi shi to saboda ka idan fifito fifiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wai ga annabawa ne kadai ba ba wai ga yan adam ne kadai ba bal ga dukkan halittun Allah tabaraka wa ta'ala Walwai ka san annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin wannan matsayi da wannan sifa shine ma'rifatul abdi nabiyya kun gane ko yawa saboda ka shi yasa ya aka ce maka man nabiyyu kace Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai waɗannan sifofin nashi su ne kake nufi sifantuwansa da shi da su shi ne ya sa ya zama annabin ina fatan zaki wannan shi ne wallahu da ala alam wannan su ne a takaice al'usulun talata التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها كما yanzu abin da ke gaba shi ne maraki burki maraki burki maraki jami'i da martaba ya kace martaba shi ne matsayi gane ko martaba shi ne matsayi kana so ka ce mataki ko akwai mataki na ɗaya akwai mataki na biyu akwai mataki na uku ko matsayi sai a ga matsayi na biyu a ga matsayi da uku a magana darajoji haka sun kowane abu da ke to akwai darajoji ko na ko na da wani abu na na akwai na ko haka domin shi ne yadda shi ne marakin to duka ma'anar sa ake da kai shi a duniya hukunci yana da shi ne marakin da yana da matakai kun gane ko sai mun ce matakai din nan ko matsayi a muna rufin kenan ya ce ga mataki na ɗaya na bin ya fi shi ne a ya fi shi daraja ko ka ce yana sama da shi ko ya ce ga na ukun ko kaga na ukun shine yake sama da na biyu ko haka yanzu addinin musulunci nan da aka ce da kai wal istislamu lillahi بالتوحيد والاكتياب له بالطاعة kun gane ko wal qulus min shirki to yanzu shi ne aka ce maka to shi kuma yana da maratib matakai dangane da waɗanda suke bin shi ko suke kai shi ko suke aiki da shi kun gane to shi ne ke ce da kai wata wurin addini da ma guda uku akwai al-islamu sana akwai al'imani kuma akwai al'islam na ɗaya shi ne al'islam hukunci da muka faɗa ko al'imani sannan akwai imani akwai al'islam jumlatan duka wayannan suna cikin addini to shi yasa sai da kai gaba ɗayan samara ta mutum a wato falasa sun yi to zai ga mana kowane daga cikin su ne shi kun gane ko kowane daga cikin su ne shi amma dai abun da kamata a kiyaye nan shi ne shi ne cewa shi musulunci shi ne martaba ta farko kawai da mutane. shi ne martaba ta farko kawai da mutane ba shi ne martaba ta farko da nan cewa dukkan wani mutum da a zahirance yayi kalmar shahada ina fatan gani a zahirance kuma ya yi aiki da abin da kalmar shahada suke kuma ta kaushi ne mutum saboda ka shiga cikin kamar ka ce da ni mataki na bi na farko amma ba shi yasa ga magarin mutane da kowane cikin wannan wata wata da magarin mutane na wannan al'umma da suka da Allah da manzonsa suna kan wannan martaba wanda kalmar shahada muka a zahirance kuma ya aiki da da suke hukunta a zahirance shi ke da kawai shi ke yi kun gane yanzu iya zama musulmin nan sannu a hankali zai iya taka martaba ta shi ita ce al'imanu ko yawwa to ita kuma eh, wani martaba ta al'imanu ita ce ta kunshi a ah, mutum ya zama cewa abubuwa da suka shafi waɗannan arkan na imani sun saddaku sun gaskantu da yi bisa yi gari shi ya zama cewa tabbas ya imani da Allah kalbar wa sau da wannan kalmar shahada da yi tabbas ta zuce shahada sannan ya zama cewa ya imani da mala'ikun Allah Ya fata bane sannan ya imani da littafan Allah dukkan littafan da Allah ya ba labarin ya sako da koyar da shi sannan ya yarda da dukkan manzanni da Allah ta'ala ya ya su wannan labarin shi a cikin sannan zama cewa ya yarda tabbaci hakika cewa in mutane suka mutu Allah zai kare su mu duk abin da aka faɗa game da ran lahira ya yarda shi na shida shi ne ya zama cewa zuke shi ta kullu ya yarda cewa duk abin da ya same shi ko ke faruwa ma gaba daya wani abu ne da Allah ya rubuta shi ya kaddara shi abin mai kyau ne ko ba shi ne da zo sai da ya kai ga wannan martaba a zuciyarsa da kuma aikace shi ne zaka ce sai zaka ga martaba ta nawa ta biyu ya zama mumi kun gani martaba ta uku ita ce al-ihsanu kyautatawa ita ita ce martaba ta sama ta sama kun gane ku shi bayan Allah tabaraka wata'ala wanda zaɓe su ne suke kai ga wannan martaba ta al-ihsan eh, jumlace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambayi shi cewa menene ihsan din nan ne ihsani kamar da imanin ma tambayi shi aka yi faɗi wannan abin da ya faɗi a takaice da aka tambayi shi me ihsan ta ce al-ihsan ta abuda Allah ta annaka Farahu, illam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shi ne ka bauta ma Allah ka maka na gare shi in ba ka gare shi kuma ka zama ban cewa lalle shi yana ganin illam takun tarahu kai ba ka gare shi ba idan yaraka duk wanda ita ce martabatul insa bautan Allah a bace mai sadi idan ne ta hada bangarori daban-daban kar ka ɗauka bautan Allah kawai a ɗan nufin sallah ko shawarar da za yi da ɗan wanka ya nemi ka gaya masa gaskiya al'amuri shi ba ibada in ka karɓa ka jini ko gani ba wani zo ya neman shawara a wurinka da tsarki zai zuciya ka gaya masa gaskiya a lamari da nijin wannan kai saboda shi ma ibada ne ba mu'amalar za ka yi kasuwa mu'amalar za ka yi da makwacinka da mata kewan ka da iyalin ka gina ka duk irin wa'annan abubuwan duk sunan su a ibada da gwargwadon irin abin da ka sa a zuciyanka na biyan dokokin Allah da halartu Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da kake yin wannan kun gani yanzu nan ibadan da kake yi an sun shafi masallaci ne ko sun shafi wajen masallaci to isani yana nufin ka yi su ka yi su tare da tuwon kamar da yake kana ganin Allah da itikadin cewa in ba ka ganin Allah shi Allah ne da wannan itikadin da mai ihsani yake da shi shi da sa na abubuwan yi su cikin sura mafi kyau cikin sura don su kyau in da ce ta shafi jiki zai yi ta cikin sura mai kyau in da ce ta shafi magana tsakanin shi da wani sai yi ta cikin sura mai kyau in da ce ta shafi ɗauki wani abu ta bai wa wani abu sai sadaka ko in faɗi ko taimakawa shi ma sai mutum ya shi cikin sura mai kyau don yana yi gana ganin a eh, lokacin da ya ɗauko wannan sisin kwamon ko naira zai bai wani to Allah yana ne na da shi